خبيرا وتوكل على الله وكف بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتهم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله <clears throat> فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخضعتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسدورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار yan'uwa muna godiya ga mu Allah wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya nuna muna maricin wannan rana wato ranar lahadi tara ga watan ramadana hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 46 wanda kuma shine tara ga watan march watan uku miladiya 2025 gama wannan masallaci na marigayi malam ahmadu da ke shiyar minana ta dutsen murhu da ke ciki wannan babban birni sokoto birnin shehu kumai da kasari fura yanzu kirarin da ake yi wa sokotawa kenan domin mu ci gaba da gudanar da tafsirinmu na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma watan ramadana a daidai wannan lokacin muna cikin suratul ahzab sura ta 33 wanda jiya mun karanci aya ta 1 zuwa aya ta 5 kuma akan aya ta 5 muka tsaya yau za mu tashi akan aya ta 6 a farkon aya ta 6 inda Allah mai girma da dokaka yake cewa bismillahir rahim النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا نعم wannan aya kamar yadda muka faɗa cewa suran nan tana magana game da hukumce-hukumce ne kamar yadda kuka san surori na madina haka suke suna magana game da hukumce-hukumce da kuma munahukan Allah bayani akan munahukan Allah wannan sura ko kuma ce wannan aya ta shida a wannan suratul ahzab ta karantar da wasu hukumce-hukumce kamar haka na farko ta faɗi matsayin muminai zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsayin manzon Allah zuwa ga muminai ta faɗi matsayin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga muminai matsayinsu ga muminai haka ta yi bayani game da hukuncin gado da da ana gado huskoki kusan guda uku hamma hudu can da ana gado huska guda hudu huska ta farko karaba dan uwa na jini da ko baba kowa kaga dai karaba dan uwa na jini huska ta biyu shine auratayya an auratayya at-tazawuj auratayya miji na aure na gado mata na gado fuska ta uku shine hijira wanda yayo hijira ya zo gadin madina zai gadi mutumin madina kamar yadda mutumin madina zai gadi mutumin makka farko manzo Allah haka ake saboda ukuwa da manzo Allah hada tsakaninsu ta hudu ta ƙarshe shine alhalif suna da wannan al'ada a jahiliya za ka kulla tsakaninka da abokinka ku kulla a hada hada rantsuwa in kai kan riga ni gado a in kai kan riga ni mutuwa to zan gadi dukiyarka ni ko in ni riga ka to kai ko za ka gade ni sai a kulla haka a ce to shi na an yadda kowa ya ce ya yadda a zo a yi agreement a yadda za ka gade ni zan gade ka kenan duk wanda ya riga mutuwa to za a gade shi wanda aka bari duniya zai kwashi dukiya suna hawar da wannan al'ada can da kaga guda nawa kenan guda hudu to sai Allah ya roshe biyu gaba daya sai ya bar biyu ciki wannan sura sai kuma ya faɗi hukuncin wanda ya ga dama ya taimaka ma dan wansa ba gado ba ce to wannan daban ne ya halatta shi wannan shine abin da surar takunsa ko muke ayat takunsa dunkule na ababil farko Allah yake annabi aula bil mu'minin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya fi ma mu'minai min anfusihim daga kansu kaga tun yanzu kana son ka gane meye matsayin manzo Allah gare ka kai na farko manzo Allah ya yi ma rayuwarka don mumini dole manzo Allah ya ɗauka ya jiya ya yarda manzo Allah ya yi masa rayuwarsa wannan huska biyu ne ka yadda da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ya yi ma rayuwarka saboda haka za ka iya bayar da rayuwarka domin kare sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan rayuwarka take yi gabas annabi yake yi yamma manzo Allah zaka bi idan ga ra'ayinka ga ra'ayin manzo Allah zaka aje naka ra'ayi ka bi na manzo Allah kuma ba kai dai ba haka ce min anfusihim kowa duk rayukan mu gaba daya ba su kai na manzo Allah ba za mu iya bayar da rayukanmu gaba ɗaya da rayukan ‘yan uwanmu da rayukan masoyanmu don mu kare rayuwar manzo Allah lokacin da manzo Allah yana da rayuwa za mu bayar da dukiyoyinmu da rayuwarmu don mu kare sunnan manzo Allah yanzu da manzo Allah bai da rayuwa don mu kare addinin manzo Allah mu kare shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk mu'mini dole ya da wannan sannan kuma dukkan ra'ayinmu da ra'ayin kungiyoyinmu da ra'ayin dariƙunmu da ra'ayin mutanenmu da ra'ayin ƙasarmu da ra'ayin jiharmu da ra'ayin shugabanninmu da ra'ayin matanmu da ra'ayin mazanmu da ra'ayin iyayenmu da ra'ayin masoyanmu duka yana ƙasa ga ra'ayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi aula bil mu'minina min anfusihim wannan take huska ta farko huska ta biyu shi annabin kansa sallallahu alaihi wasallama ya fi son rayuwarka fiye da yadda kai kake son wannan rayuwar taka kun gane maki ne da wancan tada zuko shi manzon Allah yana son duk wani mumini duniya fiye da yadda shi mumini yake son kansa fiye da yadda kake son kanka annabi ya fi ka son ka fiye da yadda kake son babanka annabi ya fi ka son babanka inda dai babanka mumini ne fiye da yadda kake son mamarka annabi ya fi ka son mamarka idan dai mamar ka mumina ce shi yasa dukkan abinda annabi zai zo ma al'ummarsa zai zo masa addi zai zo musu da abinda ke da sauki saboda yana son su shi yasa ma Allah yake cewa amanar bi bima unzila ilayhi min rabbi amanar bi bima unzila ilayhi min rabbi hmm. والمؤمن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين وانا آياتنا تجي أو آية إنك نونا سوير دا شريعة منذ الله تزو دا إتا سوير منذ الله غموميني to amma akwai wata wadda ni so wadda ba azizun alaihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum wato kaka azizun alaihi ma anittum harisun alaikum بالمؤمنين رؤوف رحيم توكاجي لقد rasulun min من azizun عزيز ma anittum harisun حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف rahim. manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya zo muku kaje da Allah yake laqad ja'akum rasulun wani manzo Allah mai daraja mai kima ya zo wajen ku Allah ya aika shi zuwa gare ku azizun alaihi ma anito duk abin da ke wahalar da ku annabi baya son sa abin da duke wahalar da mumini annabi na kyamar abun suraka annabi bai son wahala bai son mumine su wahala shi yasa addinin sai ya zo addini mai sauki idan ga musulmi da sunan musulmi yana addini mai wahala ba annabi ya sa shi ba dan wahala na kawai amma addini manzo Allah mai sauki ne azizun alaihi ma anittum abinda ke wahalar da ku annabi bai son sa وما جعل عليكم في الدين وما ja'ala عليكم fi dini min haraji ملة أبيكم إبراهيم وسميكم المسلمين من قبل وفي هذا نعم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake haka addinin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake me farko ayar wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai saka muku wahala cikin addini ba millata abikum ibrahim addinin babanku annabi ibrahim shine tushen addini mai tauhidi wanda akai ne yana aka gina addinin musulunci addini ne wanda ke da sauki ga al'umma ba mai wahala ba haka wata aya Allah ke cewa Yuridu yuridullahu بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله yana son sauki gare ku ba son wahala gare ku kenan addinin da manzo Allah ya zo da shi addini ne mai sauki manzo Allah yana son sauki gare mu yana son sauki ga al'ummarsa saboda manzo Allah ya fi son mu kamar yadda mu kanmu muke son kanmu manzo Allah ya fi son mu kamar yadda muke son iyayenmu yadda muke son iyayenmu manzo Allah ya fi son su yadda muke son wato ƴan uwanmu in dai mu'minai ne manzo Allah ya hison su saboda haka duk abin da manzo Allah ya sa ma Makka ta yi wallahi bari ta yi shi shine alkhairi don manzo Allah ya fika sonta duk abin da manzo Allah ya sa baban ka yi to yayi shi manzo Allah ya fi son sa bisa ga yadda kai kake son sa duk abin da Allah ya ce ma ka je ka yi ka je ka yi shi inda manzo Allah ne ya sa ka don manzo Allah ya fi son ka bisa ga yadda kai kake son kanka an gane wannan to wannan shine ita ce fuska ta biyu kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi kaunar mu kamar yadda mu muke kaunar kanmu annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wannan shine bayani game da wannan nukuda ta farko ta wannan aya ta tabbata muna kaunar manzon Allah zuwa gare mu ta tabbata muna matsayin manzo Allah zuwa gare mu ta tabbata muna yadda duk mumini yake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu je gaba wa azwajuhu ummahatuhum sai kuma matan manzo Allah menene matsayin matan manzo Allah sai Allah ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin iyaye ne ga duk wani mumini na duniya yadda zaka girmama mamarka haka zaka girmama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake haramun ne ka auri mamarka haka haramun ne ka auri matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya sake ta ko ya bar duniya ina fata an gane wannan inda ke da bambancin kawai shine wajen al'aura mace gaba ɗaya al'aura ce haka matan manzo Allah al'aura ce mamarka tana iya sakin jikinta gabanka ba ta yi laifi ba amma matan manzo Allah ba sa sakin jikinsu gaban wani wanda ba muharramin su ba wani mumini wani haramun ne amma abin da ya shafi auratayya to kamar uwaye ne abin da ya shafi girmamawa to matsayin su da uwa ina fata an gano nan na gaba wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi min almu'minina wal muhajirin yan uwan juna wayanda kuke da alaka na jini to su suka fi dacewa su yi gado ga uwansu ɗan uwanka na jini shi ya fi dacewa ka gada ko ya gade ka minal mu'minina daga cikin mu'minai wal daga muhajiri da al da ana gado kamar da muka yi bayani tsakanin al muhajiruna wal ansar da ana gado tsakanin imani kawai saboda kai ka imani na imani sai mu hada mu hada a ce to mu za mu zama za mu gado saboda duka ai musulmai ne musulmi na gado musulmi shi ma haka an gane to shine sai Allah ke a'a dan uwa suka fi dacewa su yi gado fiye da yadda mu'mini za su yi ba kuma ba mu'mini za su yi gado wajunan su ba yan uwa dai na jini haka wal muhajirin haka wa'inda suka yi hijira su ma mu'mine suka fi dacewa su yi gado a yan uwa suka fi dacewa su yi gado ba wa'inda suka yi hijira ba da mutane Madina a hada su a ce su yi gado a ba shi ne ba dan uwa dai amma dai don an ce baka gadon mutumin da yi hijira ko wanda yi hijira bai gadon mutumin da ke Madina ko wanda imani bai gadon ɗan uwansa babu gado tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa saboda imani ko an ce haka to kuma ba a hana ka taimaka ma wanda ya hijira ba ba hana ka taimaka ma kuma wanda a garin Madina ba haka ba a hana ka taimaka ma duk wani mumini shi yasa Allah ce illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufan sai dai in kun ga dama ku aikata ma waliyanku wanda ya hijira dan uwanka na waliyinka ne don masoyinka ne mumini waliyinka ne domin masoyinka ne to in ka ga dama ka taimaka mai ka taimaka mai amma ba gado ba bai gadon ka baka gadonsa kuma wannan hukuncin ba yanzu aka yi shi ba a'a ba wani ya yi shi ba a'a kana fil kitabi mastura kana zalika fil kitabi masturan wannan rubuci yake a cikin littafi rubuci yake kuma gashi rubuce ga hukunci ga mai gado yan uwa za su yi gado ba mumini zai gado dan uwansa mumini ba don muminta don imani kawai ko don musulunci kawai ai gado babu alakar jini ba a haka ko kawai don kayo hijira kawai ka gadi mutumin makka ko eh, mutumin makka ya, ya gadi mutumin madina ko kuma a'a kayo hijira ni ma nayo hijira a hada mu gado ko ina dan madina kai kana dan madina a hada mu gado a'a sai dai in kana da dan uwa ne da yo hijira ko kana da dan uwa mutumin Madina to wannan dan uwa ne wannan ana iya gado ulil arham kina Allah ya mai da gado kwacokan ga dan uwan taka sai kuma aure su kada ina adda saurayin kina wayan na ababe guda biyu da su kawai ake gado ko dan uwan taka na jine ko kuma gado ta ko kuma aure to amma akwai na uku wanda shi ma ana gado shine maula maula idan kana da bawa ka enta shi ka enta wannan bawan to za ka gade shi ina wata an gane wannan to kaga na gado ta hanyar entawa Allah ka samu gani to wannan shine abin da wannan ayat ta kunsa bari mu ji abin da malamai ke faɗa game da ita ai annabi sallallahu alaihi wasallam ahqqu bil mu'minina bihim min anfusihim manzo Allah ya fi mu'mine daga kanunsu kamar yadda muka bayani huska guda biyu kai ya kamata ka so manzo Allah fiye da yadda kake son kanka don shi manzo Allah ya fi son ka kamar yadda kake son kanka wa wa aula fil mahabbati wa da'a kuma shi manzo Allah fi dacewa a wajen soyayyarka ka ji son manzo Allah ya fi yadda kake son kanka haka wajen da'a ka gabatar da da'ar manzo Allah fiye da yadda wato fiye da da'a zuwa ga son zuciyarka ko ga abin da kake so fa idza ma da'ahu ila amrin idan manzo Allah ya kira mumini zuwa ga wani al'amari yace gashi ka je kai wada'atum anfusuhum ila khilafihi rayukan su suko suka kira su zuwa ga sabani abinda annabi yace to wajaba wajibi ne an yuqsiru ma da'ahum ilayhi su zabi abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira su zuwa gare shi alama ta da'uhum ilaihi anfusuhum fiye da abinda zuciyarsu take kira su je wasu yi annabi ya kira ka zuciyarka ta kira ka aje na zuciyarka bi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yad'uhum illa ila ma yanfa'uhum domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kiran mu'mine sai zuwa ga abin da ke amfani su don shi yafi son su fiye da yadda suke son kansu saboda duk abin da yake su je su yi to alkhairi ne amma anfusuhum amma rayukansu zuciyarka faqad tad'uhum ila ma ila ma yadurruhum da yawa zuciyarka za ta nuna maka je ka yi abin da zai cuta maka idan kan mata biyayya kuma za ta kada karami da dama wasu inda ke fadawa cikin matsaloli zuciya su ce suka biye ma wanda ya biye ma son zuciya zai fada cikin abin da ke cuta masa amma wanda ya bi manzo Allah fa zai samu abin da ke cuta masa babu ke idan manzo Allah ya hima zuciyar taka wa fil hadisi sahih yazo hadisi ingantacce alladhi rawahu imam muslim wanda imam muslim ya rawaito wannan hadisin an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace inna ma masali wa masal ummati misali na da ni da al'ummata kama masali rajulin istawqada naran kamar wani mutum ne da ya hasa wuta fajalati dawabu wal firash sai kware da fare suka ci gaba da yaqa'ana fihi suna aukawa ga wannan wutar da bawan Allah ne ya hasa ai fi shay'il mustawqadi wa ana akhidhu bi hujjatikum to kaman ni kenan kama ku ne kwarin kama ku ne kwarin ina rike da zariyarku ina hana muku kar ku fada cikin wutar amma wasu da cikin ku suna kuccewa sai sun fada kamar yadda wa'ancan kwarin ke yin karhin wancan bawan Allah sai sun fada cikin wuta to ni ma haka ini ke kokari in kare ku ka ku fada wutan nan amma su sai sun yi karhi na sun fada kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son mu shi yasa yake kare mu kar mu fada wutar kenan abin da yake muna mu je mu yi aljanna zai kai mu abin da yake kar mu yi wuta zai kai mu shi yasa yake kar mu yi ina wata an gano nan saboda idan muka fi karfin sa muka je muka yi abin da yake kar mu yi za mu shiga wuta idan muka fi karfinsa muka ƙi yin abin da yake mu yi za mu shiga wuta amma idan muka yi masa ɗa'a muka yi abin da yake mu yi za mu shiga aljanna idan muka yi masa ɗa'a muka bar abin da yake mu bari za mu shiga aljanna an gane wannan wannan shi ne abin da hadisi ya tabbata muna ai wa na bi bima yamna'uhu min as-suquti ni ina rike da su ina hana musu kada su fada cikin wutar kammala bisikum wa ma'aqidil izar kama ina rike da tufafinku ne ko zariyarku ko wando wai gudun kada ku fada wa antum na fihi kuna kokarin ku kucce sai kun fada ai wa antum tuhawiluna alwuqu'a fi ma yuhriqukum kuna kokarin ku fada a cikin abin da zai kone ku shine ku fada cikin wannan wutar kalal qurtubi imam al-qurtubi na fada kalal ulama malamai suka ce al-hujzatu as-sarawil hadisin ne ce yana rike da hujzaku wato yana rike da zariyar wandonku wal ma'aqadu lil izari fa idza arada ar-rajulu imsaka man yakhafu suqutahu akhadha bi dhalika al-mawdi'a minhu in kana buƙatar kana jin kada tsoron kada wani ya fadi nan zaka rike shi kuma in kana son kada mutum ya kuce nan zaka rikewa ah ko kyan sanda masu arrestin din mutane ba haka suke ba kaga manan nan an rike ma zariya sai ka ji kana kaffa kaffa yanzu ba maganar wai ka kuce mai ba magana kada wandon ya fadi <laughs> kun gani haka suke to shine manzo Allah ke guda muna kamar haka manzo Allah ya rike mu wai muna so mu kuce mai mu fada wuta shi ko yana rike da mu kada mu fada wannan gurin wa hadha matalun li ijtihadi nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi najatina kina wannan wani misali ne wanda hadisi ya nuna muna wanda manzo Allah yake iya kokarin sa don gudun dai kada mu halaka don dai mu samu nasara mu tsira wa hirsuhi ala takhlisina min alhalakat yana kokarin ya kubutar da mu daga duk abin da ke zama halaka gare mu allati baina aidina wanda ke gaban mu fa huwa aula bina min anfusina kenan manzo Allah ya himna zuciyar mu ya himna kanun mu wa qala al-imam ibn kathir wancan magana Imam al qurdabi ne to sai Ibn Kathir shi ma duk malaman tafsiri ne wancan Imam al-Qurtubi dan masabar malikiyya ne kuma ya rubuta littafi ko kuma in ce ya rubuta tafsiri wanda ya sa masa wato Jami'u Ahkamil Qur'ani wanda tafsiri ne qayyim tafsiri ne wanda ke bayani duk abin da ya shafi hukumce hukumce wanda ke cikin al yana fitar da su a karkashin Qur'ani to ibnu kathir shi kuma ba sai ya muku magana komi don da tafsiri mai shahara yana da rubuce rubuce da yawa amma ya fi shahara a bangare mi a bangare tafsiri ya rubuta game da tarihi ya rubuta an-nihaya wal bidaya ya rubu ya yi rubutu game da abin da ya shafe wato mustalahul hadisi ya rubuce-rubuce akan abin da ya shafi fikihu ya rubuce-rubuce bangarori daban-daban amma ya fi shahara ne a bangaren wannan litta tafsirin nasa tafsirul ƙuran azim to wannan tafsir al ƙuran azim din nan da ya rubuta a cikin sa yace kad alimallahu Allah ta'ala shafaqata rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala ummati haka ibnu kathir ya fada yace Allah ya riga ya san tausan da manzon Allah yake wa al'ummarsa wa nusahu lahum da nasihar da manzo Allah yake wa al'ummarsa faj'alahu aula bihim min anfusihim sai ya saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ya fi mu'minne kanunsu wa hukmuhu fihim muqaddiman ala ikhtiyarihim li anfusihim hukuncin manzo Allah shi ake fara gabatarwa bisa ga abinda zuciyarsu ta zaba musu idan zuciya ta zaba ga annabi ya zaba to zabi manzo Allah ake dauka a bar zaɓin zuciya wa fi sahihi ya zo hadisi ingantacce manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nasi ajma'in ina rantsuwa da wanda rayuwata take a hannunsa inji manzo Allah ɗayan ku bai zama mai imani sai na kasance ya fi so na fiye da yadda yake son kansa ya fi so na fiye da yadda yake son dukiyarsa ya fi so na kamar yadda yake son ƴaƴansa ya fi so na fiye da yadda yake son kowa ma a duniya in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga hadisi ya fasara mana aya kai tsaye wa rawal bukhari an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abu huraira radiyallahu ta'ala an har yanzu dai abu huraira na cewa kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mu'minin babu wani mutum mumini in ji manzo Allah ba wani mumini ko ina ya fito illa wa ana aulan nasi bihi sai na zama nahi mai kowa a duniya wannan kuna son ku gane haka ku karanci ayar da annabi Allah ke cewa annabi aula bil mu'minina min anfusihim har aya yace fa ayyuma mu'minin dukkan mu'minin da taraka malan ya bar dokiya falyarithu asabatuhu to magada ne su je su gada wannan bana da bukata man kanu kowa ne ne yan uwa ne su je su gado in dai ya bari fa in taraka dainan amma idan ya bar bashi ya an ko ba ya bar mata ko yara wa'inda za su iya tozarta saboda ba mai kulawa da su faliyate ne fa anna to aka min su zan dauki nauyin su don dama ni ne maula ga duk wani mu'mini kenan yadda dan uwanka ke rike ma ɗan uwanka to manzo Allah zai rike ma ɗan uwanka fiye da yadda kai kake rikewa don manzo Allah ya fi son su kamar yadda kai kake son su ina fata an gadon kaga kenan annabi aula bil mu'minina ya dauki wancan fasar ta mu guda biyu kai ka ji manzo Allah ka fi son sa fiye da kanka da kuma duk wanda a duniya haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi son ka ya fi son mumini kamar yadda kai kake son muminin kamar yadda kai kake son kanka ina fata an gano ne Allah ka samu gari saboda eh, eh, ka ji gwamnatin manzo Allah kuma tun sadda wannan gwamnati manzo Allah ta wuce ba ta kaba samu wata gwamnati da ta yi abinda manzo Allah yi ba ko akwai akwai wata gwamnatin da ta yi abinda manzo Allah ya yi wa wannan hadisin in kuma akwai ta don Allah a gaya muna idan akwai gwamnatin da za ta yi shela a matsayinta na federal ta ce duk ɗan Najeriya misali ko duk ɗan Nijar misali ko duk ɗan burkina faso misali ko duk ɗan sudan misali ko duk ɗan masar misali ko duk ɗan saudiya misali a ce duka duk wanda ya mutu ya bar dukiya a ba ‘yan uwa ne su gada amma wanda duk ya mutu ya bar bashi ko ya bar ‘ya'ya ba mai kulawa da su to a kawo gwamnati ta ɗauki nauyinsu kuma ta biya bashin an taba gwamnati da sai haka wallahi babu ta in ko akwai don Allah a guda ko jahana sai gwamnati shi shila ya ce don ni dai daga yau duk wanda ya mutu ya barbashi a zo gwamnati ta biya duk wanda ya mutu ya bar yara kanana gwamnati za ta ɗauki nauyinsu har zuwa lokacin da za su girma duk wanda ya mutu ya bar mace ba zaura to gwamnati zai ɗauki nauyin wannan matar har lokacin da ta yi aure. Dabdi, wallahi babu gwamnati ne take yi wannan amma ga manzo Allah haka yayi sallallahu alaihi wasallam haka yayi yace in dai ka bar dukiya aje a raba ma magadanka in ka bar kananan yara ko mata a zo gwamnati ta dauki nauyin nan haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san abin da yasa yanzu ba a iya haka abu biyu ne abu biyu ne yasa gwamnatoci ba sa iya haka na farko su gwamnatocin mafi yawan su azzalumai ne na biyu wa'anda ake shugabancin makansu kansu yawan su a zalumai ne domin da an bude wannan kofa wallahi sai an samu wanda zai matar da za ta kwashi 'ya'yanta ta je a wannan ma'aikatar ta ce babansu ya mutu kuma ga baban can da rayuwa tun a ɗauki nauyinsu da wallahi a sai an samu da yawa na ɗaya kenan na biyu sai an samu wanda ke zuwa ya ce shi maraye ne alhali kuma da uba ne sai an samu wanda ke zuwa ya ce baba ne ya mutu bai bar mai komai ba kuma alhali baba ne ya bar mai sai an sami su musamman najeriya wo allah dai shirya mu kawai to kaga wai na ababe su za su hana ayyaka amma zamani manzo allah fa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama adalci iyasa kenan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama adalci iyasa kenan sarka su shi manzo Allah akan adalci zai yi su sabon manzo Allah adilai ne ba azzalumai ne ba ba mai yadda ya zo yayi yaudara to wannan ta sa annabi yayi haka kuma aka tabbatar da wannan kuma aka zartar wanda ba sake ba har yau na'am wa qala al-alusi idan ji malaman tafsiri ke cewa wa idza kana sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-masaba indai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ke da irin wannan matsayi fi haqqil mu'minin a wajen mu'minai in manzo Allah ya sami wannan matsayi yajibu alaihim wajibi ne ga su mu'minan tunda dai ga matsayin manzo Allah a wajen su an a habba ilaihim min anfusihim su ji cewa sun yi manzo Allah kamar yadda fiye da yadda suke son kansu wa hukumuhu hukumci manzo Allah alaihi salatu wassalam alaihim akan su an fadu min hukumiha ya fi dacewa a zartar da ita fiye da yadda za su zartar da hukumcin da zuciyarsu ta nuna musu wa haqquhu atharu ladaihim min huquqiha haƙƙin manzon Allah ya fi dacewa a fitar da shi ya fi dacewa a zartar da shi fiye da haƙoƙinsu wa shafaqatuhum alaihi tausansu ga manzo Allah aqdamu shi ya kamata a fara gabatarwa min shafaqatihim alaiha fiye da yadda suke tausasa mu zuciyarsu tausasa ma manzo Allah ya yafi tausasa ma zuciyarka bin manzo Allah ya bi son zuciyarka kaunar manzo Allah ya fi kaunar kanka wa sababu nuzuli al-aya dalilin saukar wannan aya alama qila bisa ga abinda malamai suka faɗa malaman tafsiri maruyi abinda aka rawaito min annabi sallallahu alaihi wasallam arada gazawata tabuka annabi ya zai je yakin tabuka fa amara nasa bil khuruji sai manzo Allah ce to kowa shirya aje yakin tabuka kun san wannan yakin na tabuka wanda aka yi na al'usura wa ala salasatin ladina kullifu hatta ila wa ala salasatin ladina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum وظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا نعم. إن الله هو التواب الرحيم amma dai karshen ta akwai gyara na'am annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya da umarni a je a yakin tabuka a lokacin da ana cikin tsanani akwai yunwa akwai zafin rana akwai karamci abun hannu amma zuwa Allah ce a shirya aje to da aka shirya za a je wannan yakin faqala unasu minhum sai ka samu su mutane suka fada da suke ba su gano shari'a daidai ba sai suka ce nasta'zinu ana wa ummahatina to wannan tafiya bari mu tsaya mu nemi izinin iyayenmu mu nemi izinin baba da izinin inna domin kada mutum ya yi ta waje yaƙi ba da umarnin mamansa ba ba da umarnin babansa ba sai suka ce sai sun je sun nemi izini da aka zo aka gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka sai Allah ya sauko da wannan aya ya ce ai annabi ya hima kanka ya hima uwarka ni annabi ce ka je kai sai ka tsaya ka nemi izinin mamaka yi annabi ce ka je kai sai ka nemi izinin babanka wani baba ya kai annabi wace ina ta kai annabi babu maganar neman izinin wani in annabi ya ce yi kawai je kai annabi ya hima wa'annan duka ya hima kanka ma kanka sai Allah sauko da wannan aya wa wajhu dilalatiha ala sababi annahu sallallahu alaihi wasallam idza kana aula min anfusihim kenan idan annabi ya hima kanka tunna annabi ya hima kanka in ya zama haka fa huwa aula bil abawaini bi tariqil aula to min darikil aula ya yahima yahima iyayenka in dai yahima kai kanka to min darikil aula ya yahima uwarka yahima babanka kenan yana <laughs> ba ta an gano nan sun mabayyana su biyana wata alama da ta azawaji ta yanzu mun ji annabi aula bil mu'minin min anfusihim to sauran wa azawaji humi malamin suka bada ثم بين سبحانه وتعالى منزلة أزواجه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمؤمنين فقال وأزواجه أمهاتهم aka faɗe matsayin matan manzo Allah ga muminai sai ce to matan manzo Allah matsayin uwaye ne nan ba ana nufin uwaye kai tsaye ba kamar yadda muka yi bayani amma dai ana nufin sun yi kama da iyayi a wasu huskoki mun gaya muku wajen aure haramun ne ka aure matar manzo Allah ko ya sake ta shi yasa duk da matar da manzo Allah ya saka ba mai aurenta duk matar da manzo Allah ya kwanta ya barta duniya ba mai aurenta ko da manzo Allah ya kwanta ya bar duniya Aisha tana matsayin yarinya amma haka tar rayu har ta bar duniya ba wanda ya aure ta in akwai wasu mata waɗanda suke tsofi ne su kaga mai sauki ne to amma yarinya irin Aisha haka ta cika bada rayuwarta har lokacin da Allah karbi rayuwarta ba mai auren ta haramun don duk muminin da a duniya uwarsa ce ba mai auren uwarsa ku <laughs> ina wata an gani wannan wa azwaju sallallahu alaihi wasallam bi manzilati ummahatihim mata manzo Allah kamar matsayin iyayensu ne kenan kamar matsayin ku ne ayyuhal mu'minun fil itirami a wajen girmamawa wal ikrami da karramawa wa fi hurmati zawaji bihinna da kuma haramcin ku aure su qalu sai aka ci malamai suka ce wa amma ma ada zalika amma abinda ba wannan ba to ba uwarka ta ba kan nazari ilayhinna kamar kallon su haramun ne ka je ka kalle ta kamar da haramun ne ka je ka kalli wata wadda ba ita ba wal khalwatu bihinna da kadaita da su wa irsuhunna da gadon su mutuna gado wata ko bai gado yana gado wasa to amma kana gado mata manzo Allah a ce yake to ai yanzu tunda dai kai mu'mini ne to ina dukiyar da Aisha tabbari ina dukiyar da Hadiza tabbari ina dukiyar da Maimuna tabbari ina dukiyar da <laughs> bayyuwa ba za ka yi gado su ba fahunna kal ajnabiyati nan ba su da bambanci da ajanabiya wajen kallo da wajen kadaita da wajen gado an gani na'am sai fadar Allah wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an tafa'alu ila awliyaikum ma'rufan kana zalika fil kitabi masturan karshen ayar kenan wannan bayanin gado kenan maliki wal muradu bil arham al aqarib alladhina tarbatu bainahum rabidatul rahim kal aba'i wal abna' kina abinda ke nufi da al-aqarib al-arham ana nufin yan uwa na jini wal ikhwatu wal akhawat kenan kamar iyaye kamar yaya kamar al-ikhwa kamar al-akhawat wa qawluhu nasa fi kitabillahi ay muta'alliqun bi qawlihi awla awla fi kitabillahi aw bi ma'zufin ala annahu halu min ad-damir fi awla ko kuma zama halun ne na ad-damirin da cikin awla bi ma'ana awlahum fi kitabillahi sai zama fi kitabillahi kamar halin. wal muradu bil mu'minina wal muhajirina man la tarbatu bainahum wa bain ghairihim rabiatun qaraba ana da aka ce minal mu'minina yan uwa na jini ya hima mu'minai a wajen gado ya hima almuhajiruna wajen gado ana nufin mu'minan wanda baka da alaka da su na dan uwantaka ana nufin muhajiruna wanda baka da alaka da su na dan uwantaka amma da kana da alaka da su alaka ta yan uwantaka to wannan kuma Ah, sai a yi gado amma dai kada ya zama alakar gadon shine dan uwanka ne kadai ko kuma ɗanka ne wato ah, ko kuma ah, wato yayo hijira ne kawai qala ibn kathir yake cewa kad aurada ibn abi hatimin an zubair ibn al-awwam qala anzala Allahu azza wa jalla fina khasatan ma'ashara quraish wal ansar dai da cikin manyan sabai a zubair ibn al-awwam yake cewa wannan aya ta sauko akan mu mutanen qurayshawa da muka yi hijira muka zo madina da su mutanen madinan da muka tarar wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin wa dhalika anna ma'ashara quraish mu abun da yasa da ya kawo haka mu qurayshawa lamma qadimna madina lokacin da muka zo madina qadimna wala amwala lana mun zo ba dukiya domin arna ba sa bari mutum ya to da dukiyarsa daga makka haka mutum ke gudanuwa ya zo madina ba tare da komai wajadna al-ansara muka samu su mutanen Madina su kuma ni'mat ikhwan ba dalla yan uwa da muka zo dukiyar sai ta zama tamu duk yadda suke iya amfani da dukiyar mu ma haka muke amfani da ita sun sake sun saka muna dukiyarsu duk yadda muke so kai hatta kai ga hadda mata matansa guda biyu aka hada ka da shi kai kuma aboki sai ya saki ɗaya ta yadda sai ka aura gona a raba biyu jari a raba biyu in kanti ne a raba biyu wannan shine ni'mal ikhwan ma da yan wanda suka yi abinda a tarihi ba taba yin irinsa ba a tarihi ba taba yin abinda al-muhajiruna wal ansar suka yi ba abinda mutanen madina suka wa makka a tarihin ba taɓa yin irin haka ba Allah kara musu Allah kara yarda da su Allah hada mu da su shi yasa az-zubair ibn alama yake cewa ni'mal ikhwa wantaka amma da ana gadin juna wannan shine abinda az-zubair ibn al-awwam ya fada wa shabihun bi hadhihi da wannan wanda ke nuna cewa gado dai ana suratul anfal karshen wata ayatu وهاجروا وجاهدوا معه والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا عليم والذين آمنوا وإن سكي إيماني من بعد بايا أن يهجر وهاجروا كما سكي يهجر وجاهدوا كما سكي جهادي معكم تريدكم فأولئك منكم وإن ناكني yan uwanku ne ba dai sun imani ba ba dai sun yi hijira ba ba dai an yi jihadi tare da su ba to yan uwanku ne sawa'un dan uwa na jini ne ko ba dan uwa na jini ne ba amma a wajen gado fa sai Allah yake wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi yan uwa na jini su suka bi dacewa su yi gado a littafin Allah haka Allah ya tsara a cikin littafinsa in dai gado ne to yan uwa na jini kawai ake gado inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan dukkan komai wal istinaf fi qawli ta'ala illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufan da Allah ya istisna yake illa an taf'alu sai dai idan kun aiwatar da ma'rufa abun kure ila awliyaikum zuwa ga waliyanku masoyanku kana damar ka taimaka ma masoyinka wannan ba gado ba zaka iya bashi zaka iya taimaka ma mu'mini zaka iya taimaka ma wanda ya hijira duka wani masoyinka zaka iya taimaka masa ba gado dai aka hana to wannan rajjaha ba'dhum annahu istisna'un munqadiun malamai da dama sun rigiya da cewa istisna'i ne munqadi kenan a illa an taf'alu ila auliya'ikum ma'rufan yace lakin sai dai kini ba na isim istisna'i muqaddi sai dai ya halatta sai dai ya halatta ku yi aiki alkhairi ga uwanku gado ne aka hana amma ya halatta ku yi me ku aiwatar da almaruf zuwa ga yan uwanku wa khabaruhu ma'zufun wal muradu bil kitabi fi qawlihi kana zalika fil kitabi masura al qur'anul karim qur'ani kin awi lawul mahfuz ko kuma lawul mahfuz a cikin lawul mahfuz haka aka tsara cewa wanda zai gado dan uwa ba don kana mumini ka gadi mumini ba wanda zai gado wanda zai gado dan uwa ba don kayo hijira ba haka yake a cikin alkur'ani haka yake a cikin me haka yake a cikin lauhul mahafuz wal ma'ana maliki abin da yake nufi kina an takaice wa ulul arhami yan uwa na jini wa humul aqarib sune yan uwa na jini bazuhum awla bi ba'dhin fi tawarusi sashin su yafi wa ya gadi dan uwansa fi ma bainahum wa fi tabadulil manafi ba'dhum ma ba'dhin haka abin da ya shafi wajen ma kyauta to kawa dan uwanka na jini ya fi kawa wani wanda ba dan uwanka ba ko a wajen kyautar ma a wajen kyauta ya halatta kawa wanda ba dan uwanka ba amma dai kawa dan uwanka ya fi shi yasa da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi idan mutuyin ya taimaka ma dan uwansa ya sadaka ga dan uwansa sai manzo Allah ya ce ya da zumun ya yayi abu biyu ne abu na farko ya sarar da zumunta abu na biyu kuma yayi sadaka amma wanda kawa wanda ba ka da alaka da shi ta jini to shi kuma kayan mai sadaka babu zumunta a ciki kake na taimaka ma dan uwa ya wuce taimaka ma wanda ba dan uwa ba ta fuska kasancewa shi abu biyu ne kai wancan kuma abu ɗaya ne kai an gani na sauraka sai ke cewa a haisu aula fi tawarusi fi ma bainahum wa fi tabadulil manafi ba'dhum ma ba'dhin haw wajen ma tabadulil manafi to dan uwa ya wuce wa hadhihi al wannan da aka ce wannan fi wal'a ahqiya cewa yafi dacewa tun fi kitabillahi kenan ya tabbata littafi Allah haka Allah ce shi yasa ce fi kitabillahi haisu bayyana lakum fi ayatil mawarisi allati bi suratin nisa'i kayfiyata taqsimi tarikati bainal aqarib domin ga Allah ya riga ya muku bayani wayanda ke gado cikin littafi Allah da ya jero muku wayanda ke gado ciki an gaya muku cewa wanda ya hijira zai gadi wani an gaya muku mumini zai gadi mumini kaga babu saboda a cikin littafi Allah bayanin da aka yi ga waɗanda za su yi gado su ne al'aƙarib wa hun bi hazal bayani aula fi miras saboda ka wannan bayanin ke ya nuna su suka fi dacewa su yi gado su gaji almayyati min almu'minina fiye da ake mu'minai su yi gadon junansu wal muhajirin ko kuma a ce muhajiruna a gadi su gadi al'ansaru al'ansaru su gade su allazina la tarbatuhum bil mayyit zilatun qaraba wanda dan wantaka bai taba hada su ba hadha huwa hukmu shar'i fi ma ta'allaqu bit tawarus lakin idza aradtum ayyuha al-mu'minun an tuqaddimu ila ghayri ila ghayri aqaribikum min al-mu'minina ma'rufan ka an tuwasilu ka an tusulahu bi ba'd mali fala basa amma wannan ana maganar gado ne amma abin da ya shafe taimaka ma ‘yan uwanku muminai yi musu alkhairi kamar ku yi wasiya cewa a taimaka musu wannan ba laifi wala haraja alaikum fi zalika wa hadha alhukm alladhi bayyanahu lakum fi ma ta'allaqu bil tawarusi bayna alaqaribi kana matsuran wa maktuban fi kitabillahi wannan rubuci yake wannan tabbaci yake a cikin littafi Allah kana zalika fil kitabi masturan kitab ko Allahul Mahfuz ko kuma Alqur'ani wa fi ayatul qur'ani lati sabaqa nuzuluha fa'malu ku aiki bima shara'nahu lakum kabun da muka shar'anta muku watruku ma nahainakum anhu ko bar abun da aka hana muku Imamun shaukani ya faɗa yace illa an tafa'alu auliya awliyaikum ma'rufan hadha al-istisna'u imma muttasilun min a'ammil ami والتقرير وأولي الأرهام بعضهم أولى ببعض في كل شيء من الإرث وغيره إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا من صدقة أو وصية فإن ذلك جائز شما دي كما قارن بياني دي غمدا أبونا مكا أبتا أشبايا وإما مقدم والمعنى لكن فعل المعروف للأولياء لا بأس به sai zo da ma'anar lakin ke nan kamar yadda muka bayani idan aka dauke shi muqaddi ne Allah ka samu gani wa bidhalika malaki saboda haka din nara muna gani al'aya aya al-karima wannan aya din a dunkule wannan aya da muka karanta yanzu kad wabbaha ta muna bayani ma yajibu alal mu'minina nahwa nabihim ta muna bayani abinda wajibi ga mu'mine game da annabinsu wa ma yajibu alaihim nahwa azwajihi da abinda azama wajibi ga duk wani mumine a bangare mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yajibu alaihim nawa aqaribihim fi ma ta'allaqu bit tawarusi ga abun da azama wajibi ga ɗan uwanka ga abun da ya shafi gado kaga wannan aya su abun da ta kunsa kenan kamar yadda muka bayani a farko shikenan kuma sai Allah ci gaba da bayani game da mi game da alƙawali kuma sai yake وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أرقيم الدين وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما نعم يا sai Allah ce wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum ku tuna lokacin da muka karbi alkawali daga annabawa duni annabi Allah ya dauki alkawali cewa zai iya da manzance sannan zai tsaye da tauhidi zai kira zuwa ga tauhidi zai kira zuwa ga shari'a Allah wa minka duk annabawa mun dauki alkawali a wajen su sannan sai zo aka kebance su masu daraja cikin su domin cewa an karɓa daga annabawa kowa ya shiga to amma sai Allah fidda wasu manya-manya cikinsu manya-manya da sun yi duk sauran sai ya ce wa minka aka fara da wanda yi kowa shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wannan yana cikin abin da ke nuna man kaba daraja na annabi muhammad sallallahu alaihi yana cikin abin da ke nuna matsayin manzo Allah ga Allah yanzu an ambaci annabawan gaba daya to ana so a fitar da wasu wayanda ke da kima wayanda ke da alfarma wayanda suke zaziya a very important za a ambace su sai aka fara ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a protocol idan aka tashi ka tashi aka ce kai jawabi ga gwamna ga mataimakin gwamna ga sarki ga komishinoni ga sakataren gwamnati gawa ni gawa ni duka a aka ce kai jawabi wa za ka bara mutuwa a mai girma gauna za ka yi shi yasa dole ta ce mai girma gauna eh dole ta ce dole sai ya fara ambatonsa kamiwa kami a ambace wani deputy gwamno kami a ambace wani sifika kami a ambace wani komishina kami a ambace wani sarki kami a ambace daga sai an fara ambaton gwamna to idan za a yi taro ga shugaban kasa ga gwamna <laughs> wa za a fara mutuwa shugaban kasa ko gwamna wa gwamna nan shugaban kasa za a fara to ga shugaban kasa ga mataimakin gwamna ga ministoci ga gwamnoni ga sarakuna ga wani ga wani ga wani yanka tashi magana wa za a farawa shugaban kasa za a farawa to yanzu za a ambaci manya-manyan mutane dole a fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don shi ya fi su duka shi yasa sai aka ce wa iz akhadna minan nabiyina lokacin da muka karɓi alkawali daga annabawa generally muka ko alkawali daga wajensu za su tsaye da tauhidi za su kira zuwa ga tauhidi za su yi hakuri a zage su za su yi hakuri a yi musu habaice za su yi hakuri a yi musu isgilance duk za su yi hakuri za su karatar da al'umma wani ya kucce wani su samu sa'a su jawo shi wani ya kucce ya fada wuta wani su jawo shi su sa shi aljanna sun ɗau alkawali duka za su yi sai Allah ce to ga wasu wa'anda zamu kawo muku example ne misali ne wa'anda sun yi kowa daraja cikin annabawan sai ya ce wa minka mun karbo daga wajen ka kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai na farko na biyu wa min nuhi mun karbo ga annabi nuhu yanzu ba ana magana wa fara zuwa ba ana magana wa fi daraja to sai aka fara da manzo Allah to daga nan kuma tunda an ambaci manzo Allah wanda fi kowa daraja to bari a koma can wa fara gabata <laughs> ku gadi shi dai manzo Allah shi ya zo ƙarshe ba yadda za kuma aje shi ƙarshe sai ka fara ambato shi can farko duka to daga nan sai ka ce to a koma ma tarihi yanzu sai ka ce wa min nuhin nuhu ya riga su duka wayannan kun gani mun karbo alƙawari ga annabi nuhu wa ibrahima mun dauko alƙawari ga annabi ibrahim annabi nuhu ya riga shi a tarihi ake magana anan wa isa annabi isa annabi musa ya riga shi sai annabi isa eh wani isa isa ibn maryam isa dan maryam to kaga isa dan maryam shine karshe daga shi sai wa sai manzo Allah to an riga an mutu manzo Allah na saki amata manzo Allah yanzu nan shikenan sai ka ce wa isa ibn maryam aka ce wa akhadna minhum mithaqan ghaliza mun karbi alkawali babba a wajen su wato asalin alghaliz mai kauri to amma don Allah alkawali wani abu na mai jiki wanda zaka gani a gane shi mai kauri na ko siriri a an aro wannan kalimar ne don a nuna ma wato alkawalin babba ne domin ka'ida ga abin da ake gani shirgege kato ba shi babba ba wanda dan silili ba shi karami ba to don a nuna ma alkawalin babba alkawali ne sai ka kamanta shi da kauri sai ka ce galis mai kauri sai Allah ce a gaba ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ليسأل الصادقين عن صدقهم don Allah yi tambaya game da masu gaskiya akan gaskiyarsu kun yi gaskiya a waje alkawalin kun cika sauran muminai da muka aika ku zuwa gare su masu gaskiyar sun karba eh sun karba sun yi aiki da abin da kuka faɗa eh sun yi aiki shike da Allah zai musu tambaya ran tashin kiyama duka mu sai mu tsaya gaba Allah amura tambaya za a yi muna tambaya an aiko muku annabawa eh an aiko me aka aiko su da shi an aiko su da tauhidi kun karba eh mun karba kun yi aiki da abin da aka aiko eh mun aiki da shi mun yi aiki da alqur'ani mun yi aiki da hadisi mutane annabi Musa wa aka aiko muku aiko mun annabi Musa an bashi littafi an bashi kun yi aiki da abin da ke ciki mun yi aiki mutane annabi Isa kun yi aiki eh, mun yi aiki duka annabawa Allah sai an muna tambaya a kansu mun iyar mun iyar an kammala duka sai a dawo to ku kuma al'umma manzo Allah wake shaidan ku tunda ku za ku yi shaida kan sauran al'umma gaba daya mu kuma sai annabi ya muna shaida ya bada shaida akan mu wakafa billahi shahida annabi ya shaida akan mu shi ko manzo Allah Allah ya shaida akan sa Allah ka samu gani ya sala sadiqa da sai da kai wa adalil kafirina azaban aliman amma arna da basu karbi abinda annaba suka zo da su ba to su kuma Allah ya yi musu taradi azaba mai radadi Allah zai ya musu tanadi azaba mai radadi Allah shi kare mu na aka wannan aya guda ta takwas na zamu tsayawa da yarda Allah abu na makaranta daidai Allah shi bada ladda, kuskure kuma Allah shi yahi muna sai kuma gobe da yarda Allah sai mu tora a inda muka aje wasu bihanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a akwai tambayi ku ya kuri mu karba su alhamdulillah muna roƙon Allah ta'ala ya saka mu dokta da mafici alkhairi bayan haka akwai tambayi guda uku mai tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam barka da warhaka da fatan ka sha ruwa lafiya to da ita addu'a ta take nema ina neman addu'a ina da yaro wanda nake so a roƙa mishi shirya Allah ka shirya shi kuma ina da ɗaya wadda za a yi mata aikin ƙoda za a yi mata aiki don Allah a sami ita a cikin addu'a na gode mana Allah saka da alkhairi muna roƙo Allah su subhanahu wata'ala ya biya miki wa'annan bukatocinki na alkhairi Allah ki ba su lafiya Allah ki sa a yi aikin kuma cikin lafiya ita wannan wadda za a wa aiki sai eh, wannan take cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara malan sani malam tambaya ta ita ce ya halatta in bi jami'in sallah alhali muna mu bi jami'in sallah alhali muna cikin dakunan mu ko masallaci a kusa da gidan mu yake domin mai gidan mu ya hana mu mu je masallaci nagode malam to nagode da addu'a da kai mai Allah kara mai ilimi amma da aiki ah, ba shakka ya halatta mace ta taho daga gida ta zo masallaci ta yi sallah idan mijinta ya hana mata zuwa masallaci ta yi sallah mijinta bai kyauta ba mijinta ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah ya ce kada ku hana matan ku zuwa masallaci su yi sallah don mata da take taje masallaci ta yi sallah miji annabi ya hana ma kai ku ka hana mata so daga idan ka idan ka ka saba wa manzo Allah to ita ta saba maka ta yi daidai ina fata an gano nan don kai ka fara saba manzo Allah da kace kar ta zo ka saba manzo Allah don annabi yake taje ka kana mata ina fata an gano na da yake nan na biyu da za ta ki zuwa tunda ka hana mata ta zauna masallaci gida ta yi sallah to da ya yi mata amma kai kuma saba manzo Allah da kai Allah ya biyo ka bashi amma ita ta yi da'a ta zauna gida kar ta zo masallacin to da ya yi ina fata an gane wannan don sallar mace a gida ya fi mata a masallaci amma kuma tana da damar ta zo masallacin ta yi sallah sallah kuma wannan ba ina magana na wannan tarawihi kadai ba a'a duka salloli ta yi sallah gida ya yi mata amma ta zo masallaci ta yi sallah ya halatta kuma idan ta ce za ta zo din nan to lalle a ba ta damu ta zo shi yasa akwai matar abdullahi bin umar ne abdullahi dan umar yake cewa da sai mu hana muku zuwa sai ta ce annabi bai hana muna ba baka isa ka hana muna ba so a takaice dai ta yi sallah a gida ya fi mata so amma idan ta zo mijinta ya hana mata ta yi sallah a can ya fi mata amma mijinta ya saba manzo Allah shi kuma idan ya hana mata to ya lata tabi liman tana cikin gidanta e a babin halacci ana iya cewa ya halatta amma shi ma rashin yin ya bi domin sallar tana iya fuskantar matsaloli ana ya dauke wuta ana iya kuskure ta ji an yi kabbara cewa ta kai dukawa an kai ashe ko kabbara ce ta tasowa ana iya samun wannan duka sau daga a ta yi sallarta ita kadai ya fi mata idan tabbi ya yi amma da za ta yi sallar ita kadai to da ya fi mata kuma Allah zai bata lada kama ta zo musamman wannan sallah ta tarawihi bai kamata ke hana ka hana ma matar ka zuwa in take za ta zo bai bai kamata ba amma zai ka da miji na'am na'am Allah ya saka alkhairi sai a tambaya ta karshe ce assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya Allah ya karbi ibadunmu malam ina neman addu'a akan damuwar da nake ciki ta bashi da yi min katutu kuma ana a taimaka min da wannan addu'a ta bashi na gode malam to abu na farko dai muna miki addu'a Allah subhanahu wata'ala ya biya miki wannan bashin Allah ya biya miki wannan bashin mu sani cewa addu'a ko ne yare kai amfani da shi Allah na karba ana biyar ki bashi ki tashi ki salloli ki je ki sadaka ki je ki aiki alkhairi ki yi tawassuli da wannan ki roki Allah ya baki dama ki biya wannan bashi Allah hore mi ki biya da ko ni yare ki yi da shi Allah zai karbi wannan addu'ar in ba gobiranci ba don gane ko akwai addu'o'i wa'inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar wanda suna ba da dama Allah biya bashin ka. idan muka ce zamu mu faɗa masu anan to kila ba za ka iya rike su ba kuma ba za ka iya wahal da mu amma na tabbatar da akwai littafai waɗanda an ka rubuta game da wannan kaje ka rubuta kaje ka karanta ko kije ki karanta daga cikin su Allahumma kfini bi halalika an haramika wagnini bi fadlika amman siwaka addu'a ce wadda ake biyan bashi da ita akwai Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahala akwai sauran addu'o'i da yawa wa'anda manzo Allah ya koyar amma ne matakin da nige ma ko ne yare ana amfani da shi amma wa'annan addu'o'in kina iya ko kana iya ka same su kuma da yarda Allah in ka matsa da addu'a Allah zai biya ma bukatoci da yarda Allah Allah shi biya muna ba su ba su kan dake damuwar mu Allah shi dauke mana duk wani bakin ciki da wata damuwa nan zamu tsaya wa insha Allah shikenan ko wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk